da alihi wa sahbihi ajma'in wa badu a littafi da muke karatu na manzuma ta al'adab al'alfiya fil adabi a shar'iyya na babban malamin Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi Allah ya masa rama fasali da muke karatu yau zamu karanta darasi na 54 darasi na 54 muna karatu a fasalin da malamin ke magana akan al-qada'u wa adabul libasi wan nawm wa lubs as-suf wal harir ya yi fasali wanda yake magana akan alkazahu shine alkalanci da abin da yake da alaka da shi wa adab al-libas wa adabu al-libas kuma yi magana game da ladubba na tufafi ladubba da mutum ya kamata ya kula da su wajen sanya tufafi wannan da kuma ladubba da mutum ya kamata ya kiyaye yayin bacci wa lubs as-suf wal harir da hukuncin sanya tufafi na as-suf shine wanda aka saka daga gashin dabbobi da kuma alharir sanya tufafi na alharir a yin ba manta ba darsi da ya gabata mun yi karatu a bangaren da yake magana akan alkaza alkalanci to mun fara magana akan adabul libas sai lokaci yi mana inda mala yake cewa wa yukrahu lubsun fihi shuhratu labisin wa wasifu jildin la li zawjin wa shine inda muka kwana yana magana akan ba na tufafi yace wa yukrahu lubsun makaruhi ne a sanya tufafi fihi shuhratu labisin wanda yake tufafin da yake bayyana shuhura na mai sanyawa tufafin da yake bayyana shuhura shuhura ma'ana kamar yadda muka karanta mutum ya sa tufafi wanda yake ya saba wa al'ada ya saba wa al'ada kuma da yake cewa yukrahu makaruhi ne nan karahatu tahrim ne haramun ne sanya tufafi wanda yake yana bayyana shuhura wato yana sanya ko yana mai da wanda ya sanya tufafin ya zamo daban a cikin mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya ana sanya irin wannan tufafin shine libasul shuhura. Balma yayi la'anta game da mai sanya libas ashura domin ya zo a hadisi da makaranta wanda imamu abu dawud ya rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mallabisa tauba shuhuratin wanda ya sanya tufafi na shuhura albasahu Allah libasa mazallatin yawm alqiyama Allah zai sanya masa tufafi na kaskanci ranar alkiyama malamai suka ce libasu shuhura shine tufafin da wato mutum ya nufi yayi fice saboda sa wannan tufafin wanda ya saba wa al'ada wanda ya saba wa al'ada ah, wanda ya saba al'ada misali tufafin da mutane ba shi suke sanyawa ba sai ya sanya ya zama duk hankalin mutane duk inda ya ana hankali na zuwa kansa wannan ya shiga cikin libasu shuhra ko kuma ya sanya tufafi domin nuna wato wani wata ɗabi'a ta addini wata ɗabi'a ta addini kamar yadda muka buga misali akwai wanda suke sa tufafi a yi masa faci ko ina tufafi ne mai kyau amma sai a yi ta yi masa faci don ya zama wai alama ce ta addini ga wannan baya daga cikin koyarwa ta musulunci mutum ya sanya tufafi wanda zai zama daban da mutane a wannan haramun ne manzan Allah ya ce duk wanda ya sanya Allah zai yi masa hukuma ranar alkiyama a sa masa libasu mazallatin yawmal alkiyama tufafi na kaskanci rana alkiyama sannan yace wa wasiqu jildin la li zawjin wa haramun ne mace ta sanya tufafi wa wasiqu jildin wanda yake bayyana jikinta yake bayyana fatar jikinta lali zaujin alhali ta sanya wannan tufafi ba ga mijinta ba wa sayyidi ko kuma ubangidanta ko kuyanga ce ta sawa ubangidanta tufafi irin ku yango da ake sadaka da su mutum yana da yanga ya mai da ita kamar matarsa wannan ya halatta ana cewa sadaka Ku yanga, to ko kuma matar mutum za ta tufafin da ke nuna jikinta wannan matar ta ce babu komai amma idan ta sanya ga wani ma'ana ta nuna mutane jikinta haramun ne wannan ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kuma ya bayyana cewa daga cikin alamu na tashin alkiyama akwai mata za su rika sanya tufafi yace nisa'un kasiyatun ariyat sun sanya tufafi amma a zahiri tsirara suke sai malamai suka ce tufafin yana bayyana jikinsu ko kuma ya matse jikinsu ta yadda ake iya ganin sassan jikinsu wannan banza Allah ya ce ta wasallam alama ce tashin alkiyama mana lokacin da mutanen banza za su yawaita kuma kiyama ba za ta tashi ba sai akan mutanen banza la taqumu sa'a illa ala ashrari annas alkiyama za ta tsaya ne akan mutane waɗanda suke asharare daga cikin asharare shine waɗanda za a yi mata na zamanin tashin alkiyama za su rika sanya tufafi jima'a ke sallallahu alaihi wasallama nisa'un mataye kasiya sun sa tufafi amma a riyad rara su to saboda haka haramun ne mace ta sanya tufafi wanda ke bayyana jikinta to shine malam ya fara ambato yace wa in kana yubdi auratan liki wa huma fadhalika ma'durun bighairi taraddudi wa in kana yubdi idan tufafin da mace ta sanya yubdi auratan huma yana nuna alamar jikinta ga wani wanda ba mijinta ba ga wani wanda ba shugaba na kuyanga ba fa zalika mahzurun wannan haramun ne bi ghairi taraddudi babu jayayya akai babu wato ja akan wannan haramun ne a mace ta sanya tufafi wanda yake bayyana alamar jikinta malati wa khairu khilal al mar'i jam'an tawassutu الأمور وحال بين أرجى وأجودي وخير خلال المرء mafi alherin abinda mutum zai sanya na tufafi ko kuma abinda zai yi na ɗabi'a shine jam'an tawassutu ya hada tsakanin tsakatsakiya cikin al'amuransa tsakatsakiya cikin al'amuransa yace tawassutul umuru ya tsakaita al'amura wa halun baina arda wa ajwadi ya zama yana mu'amala tsakanin arda tufafi ko al'amari wanda yake koma baya wa ajwaji da wanda yake mafi kyau ya zama tsakiya shine khairu khilal almara jimala abinda ya dace mutum ya yi mu'amala kada ya sanya tufafi na wulakanci wanda za a rena shi kuma kar ya sa tufafi na almubazzaranci kar ya sa tufafi na ya sanya tufafi wanda ke nuna mutunci da kuma matsayinsa na wadata yana da wadata ba zai sa tufafi na kasa-kasa ba ko ba haka ba to amma kuma ba zai almubazzaranci ba a hana ado ba amma an hana almubazzaranci shi ne yake wa khairu khilalil mar'i jam'an tawassutun ya hada tsakanin ko da yana da wadata ba ba hana ya ado ba amma ba a san almubazzaranci ya zama tufafin da zai sanya kowane yadi daya yadi ɗaya dubu ɗari biyu kuma zai yadi hudu kaga dubu ɗari nawa kenan yadi hudu dubu ɗari takwas rigarsa tufafin kawai sannan takalminsa dubu ɗari uku da hamsin agogon hannunsa miliyan biyu wayar aljihunsa miliyan uku hularsa dubu ɗari biyar wai kawai don yana da hali a'a wannan ya saba wa abin da Allah ya ce Ayi, wato kada a yi almubazzaranci wanda ya ce inda mubazzari na kanu ikwana shayatun wa kana shayatun da rabbihi kabura Allah ba ya san yace wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifina karku yi israfi ne israfi shi ne mutum ya samu wadata ya rika yin abubuwan da ya wuce al'ada eh ba laifi ka sa tufafi kowane yadi daya dubu hamsin yayi masha Allah normal ne an ka sa kowane yadi daya dubu hamsin wataƙila ma ne ba dole in gane ma yana dubu hamsin ba ko an ce ka baka ji ba zan iya gane ba amma wanda ya sani ya sani ko ba haka ba takalmi babu laifi ya sani dubu saba'in ba laifi ba ne yana da hali ko ba haka ba hula ya sa ta dubu talatin hamsin ba laifi amma gwargwadon halinsa yana da hali yana yi amma a ce ya wuce kima ba a san wannan musulmi ya zama mutawassil mai tsakaitawa cikin dukkan al'amura haka ake so ويحرم لبس فيه حي مصور طرازا وصبغا في أصح التردد ويحرم ما ليس حراما لبس متن يسن تفافي فيه حي مصور da aka sa hoton wani abu rayayye ma'ana kamar hoton dabbobi ko mutum ko wane ne haramun ne mutum ya sa tufafi wanda yake da hoto a jiki tarazan ko dai a dinka shi hoton shine taraz wa sibghan ko kuma a yi abin nan a zana shi a yi launi ma'ana a zana zane na wannan hoton abu mai rai fi a sahi taraddudi cikin mafi ingancin magana guda biyu cewa haramun ne wasu sun ce makaruni ne amma mafi inganci haramun ne mutum ya sa riga wanda ke da hoton wani abu mai rai a ciki ko mutum ko wasu dabbobi ya ce haramun ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya zo gida sai ya tada bayan yi tafiya na Aisha Allah ya kara mata yadda ta samu wani labule amma akwai hoto a jikin labulan ta sa a kofar ɗakin sai manzo Allah ya nuna fushinsa sallallahu alaihi wa sallam ya nuna fushi kuma ya nuna ba zai zauna a ɗakin ba sai an cire wannan saboda haka aka cire wannan labulan aka yi matashin kai da shi aka sa aka yi riga fulu sai ya yarda da wannan shi yasa malam yace babu laifi in za a in hoton abin wulakantawa ne wannan babu laifi kamar a cikin matashin kai da ake zama ko ake kwanciya kamar a jikin abin shimfiɗa da ake takawa ake zama wannan babu laifi amma idan a jikin riga ne ko a jikin labule ko waye an hana a sanya tufafi ko kuma wanda yake da abin da yake da hoto a jiki na abin da yake mai rai abin da yake mai shine ma da yake wa tukrawu fi satrin wa taqfin wa ha'ifi makaruhi ne a sa hoto fi tattirin a cikin labule da aka yi sutura da shi shine labulen da ake tare kofa ko ta ga a sa abin nan yukrahu makaruhi ne a sa labule mai hoto wata saqfin ko kuma a jikin rufi a jikin rufi wa haifin ko a jikin bango garu a zana hoto mai rai wannan duk haramun ne ko makaruhi ne jimala ra'ayi ne guda biyu ya ce akwai wanda suka ce haramun ne akwai wanda suka ce makruhi na karanto mana hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda Imam Bukhari ya rawaito take cewa kadima ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din safarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ta ranar daga tafiya wa kattartu bi kiramin li ala sahwatin li minha ko fiha tamatin na sanya wato kiram wato labule na tare wato abin nan a daki na wani waje inda ake abin na daki ko daki da kamar wando haka na sanya labule sai yace fiha tati fiha tamasil amma a cikin labula akwai hoto a cikin eh, yadin falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta kahu da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo ga wannan sai ya cizge hatta kahu sai ya cire shi shine hatta kahu ma'ana ya cizge shi fa kana sai yace ashaddun nasi azab wa inda za a yi wa azaba mai tsanani ranar alkiyama allazina yudahuna bi khalqillah sune masu kamance ce ne da halitta Allah qalat tati faj'alnahu wijadatan sai muka da da yake wannan labulan sai muka mai da shi matashin kai au kai ko matashin kai guda biyu wannan kan bai hana ba malamai suka ce dalilin da sa ya hana a tsaye saboda ba a san a rika zana hotuna a yi su a tsaye abin ke ne amma in aulakance ne ma'ana kama a jikin abin da ake takawa ko ake zama a kai wannan manzo Allah bai hana ba sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ma'aikin Allah ya hana hotuna kuma ya ce mala'ika ko mala'iku rama ba sa shiga gidan da ke da hotuna gidan da suke da hotuna mala'iku ba sa shiga gidan da suke da hotuna kuma ya ce hoto kaga ya yi bayani abin da yake mai rai a gaci mai rai ko dabba ko dan adam ba a so a ya hoto a cikin gida haramun ko kuma kare a aje kare a gida haramun ga manzan Allah sallallahu alaihi da ya gani sai ya kizge kuma aka keta shi aka mai da shi aka mai da shi matashin kai yasa malamin suka ce abin wala ba ta sai mawdu'i hawul muwassali suka ce malamin ce babu laifi idan an yi a a jikin abin da ake takawa shine mutu abin da ake takawa ko ake zama akai kamar shimfuna kenan irin wannan dardumar da ake da zane akai babu laifi an yi tunda zama ake akai wannan zaman kuma ya nuna hoton bayi da mai bayi da daraja ko kima sabanin wanda za a rataye wal muwassadi ko wanda aka yi matashin kai ko abin kwanciya wannan babu komai a ciki ويكره للمرء السجود بوجهه على سورة قد صورت في موحده mala yace wa kurahu makaruhi ne ba a so lil mar'i as-sujud bi wajhihi mutun yayi sujjada da goshinsa ala suratin akan shimfidar da ke da hoto kan suwirat fi mumahadi an yi hoto akan abin da za a sanya wato goshi akai mumahad wanda za a sa goshi aka wanda aka shimfida to ba a so in za ka yi sallah ka yi akan shimfidar da ke da hotuna malai ce makaruhi karkar ka yi sujjada akan abin da yake hoto na wani abin saboda ya yi ya da aikin masu bautar hotuna masu bautar abubuwa da suke tunkuyawa a karkashin hotuna to musulmi ba zai yi sujada ya san shimfiɗa akan abin da yake hoto ya salla ba wa yukra ma fihi salibun musawwaru wa hada jami'un lirrijali wa nuhadi wa yukra mala laysa makruhi ne ba a so an yi ma fihi salibun a dukkanin wani tufafi ko shimfidar da ke da zane na salibi salibi shine abin da nasara ke bauta wannan cross ya eh, salibi wannan cross da suke bauta alamata da suke cewa a cikin aka yi a fadar su kenan a karyar su cewa a rataye annabi Isa a cikin wannan cross to duk abin da yake salibi ne makaruhi ne nan karmu wanda an ce makaruhi suna nufin muharram haramun ne haramun ne ah, mutum ya sa tufafi akwai talili a ciki wannan alama ko ya yi shimfiɗa a shimfiɗarsa ko a labule ko a wani abin nan ya ce wa haza wannan hannun jami'un lirijali wani hajji da mata da maza duk an hana su abin da ya ambata ne a baya na farko yin sujjada kan shimfiɗa mai hoto an gane ko ko sanya tufafi mai hoto بذاك حفيد المجد أفتى لشبهه بعباد أصنام على غير هسدد me yasa aka hana yin sujjada sallah akan shimfida mai hoto saboda yace bi zaka hafidul majdi afta jikan almajdi shine ibnu taymiya haka ya bada fatawa yace li shubhihi domin ya li shubhihi domin yayi kama bi ubadi da masu botar wato hotuna gumaka ala gairi asjude ka nemi wani abin sujjada kai sujjada kai sallah akai ba akan wannan ba kar ka yi sallah akan tufafi mai hoto domin yayi kamance shi yana da masu hoto hotuna masu girman hoto suna bauta suna girmamawa suna sunkuyawa to kar ka yi sujjada kai musulmi akan shimfiɗa mai hoto wa yukrahu ma fihi salimun malai makruhi ne haramun ne sanya tufafi mai salibi musawwar wanda aka suranta salibi a akai shine abin da nasara ke bautawa cross kenan ya zo a cikin hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallama yatruku fi an fi fihi tasalib illa na naqadahu wani hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito na nana Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yakun yatruku baya bari in ya gani fi baitihi shay'an a gidansa wani abin da yake fihi tasalib akwai alamar kuros a jikinsa illa na kaza sai ya goge shi manzo Allah baya gani sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake da alamar salibi sai ya illa na kaza sai ya goge wannan baya bari duk inda ya gani baya bari dan kyama na wannan abin da nasara ke bautawa saboda haka musulmi ba zai ga abin nan abin da yake da salibi ba ya kyale duk inda ya gani ana so yayi ne ya sa abin goge ya goge ko fenti ko in zai kankare kankare za a ga tufafi da ake saya musamman irin wanda ake na nasara za ga akwai alamomin sa ne biyar to an ga alamar cross yi maza ka sa wani ko dai ka goggoge da da fenti ka ka matar da wannan salibin ko kuma ka kankare shi kar ka bar shi yana yana cikin in kuma ba zai yi wa abin nan ba a hakura tufafin wannan shine abin da ya fi dace kamar ha suna wasan eh wannan ya yi kasan takobi ba shi a can kasa ne ake yin hanin can kasa sai ka gaya abin nan to sai a bagai da suke karkatar da shi haka ba eh to sai a gyara shi ne abin da ake fara wannan shi ne manzala ta asal ya ce duk abin da gani a canja shi saboda raka musulmi in ya san wannan karatun kenan duk inda ya ga salibi sai ya canja masa shef ko ba haka ba ya yi karkatar da shi ya yi abin da yadda zai iya canza masa kama kar ya bari ga talibin karara yana gani a gidansa a tufafinsa a cikin tufafin yara a cikin wane ne kaza ka ta sai ya kokari ya canza masa kama idan wai hoton idan eh, ma ai sun ce sura ta dan adam aka ce ko sura na halitta wani abu shi yasa wasu malamai suka ce in an rage mana an raba abin da kamar an cire kai misali ko an cire gabobi kaga zai zama ba complete sura ba zai zama wani abu ne haka amma ba sura ce cikakkiya ba sai shi yasa za ga wasu suke kokarin in za a yi ma abu sai a canja masa kama ba zai fito sura ta abin rayayyen wani abu ko mutum ko wani abu saboda gujewa kyamar da addinin musulunci yake hotuna to amma ba wanda ya ce min wannan a da yanzu kan ba ga hotuna aljihun ba duk wani motsi yanzu ko ba haka ba dama ai yake zamani yana to duk abin da musulunci ya kyamata za a waye gari ma kaga ya zama a ko bai zama abu ado ya zama abu ne ordinary ba wani to me a ciki yanzu kai magana ka kace kaga salibi kana gogiya sai wani ya tama dariya dan zafi ko kuma wani abin da ya nuna kai ka abin nan saboda shi komai yanzu so ake ai bal ma ya ma salamce din ai to me wanda bai salamce duk wani abin da a zamanin mutanen farko zamanin ma maliki da sabai su suna da kishin abin kuma su daga ce su amma zamani yana tafiya in ka nuna kishin ka ga ma sai a nuna kai kawai ka cika damuwa abin to me mana ya zama ma ya zama jiki duk da cewa malamai suna ce an yi abin nan hoton abin nan photograph da wanda yake kaza da ala kulli hal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna kyama ga hotuna to yana da kyau kai ma ka nuna kyama ko da ana yi dai ba kar ya zama aji haka ma'ana kamar da shi normal kai ta yi kawai ba abin nan a abin da ya zamo yana da shubha mai manzo Allah suna sallallahu alaihi wasallam ta kashi shubaha wanda yake yayi shubha yayi kaurace a shubha yayi nisanci shubha sai ce ne faqad ya kubuta bidinihi wa irdi da mutuncin sa da addinin don abin da yake akwai abin nan kawai to me in ba ya hoto bai ni ne yake faruwa ka me ake raguwa da shi ha ba komai in an yi kuma abu ne kawai na na lahau na wargi na kuma shi musulmi shi baya warge shi musulmi kullum musulmi rayuwarsa jidce gaske ce a rayuwar musulmi shi komai da gaske yake yi don mai saboda shi ai ba warge a musulmi saboda duk abin da kai addini ya ce za a tambaye ka baki daya to akwai wargi a cikin addinin ka kenan a rayuwarka duk komai gaske ne a addini so mutum ya zama yana da yana da tsantseni yana da kaffa kaffa cikin abubuwa kare bi yi duk abin da ake kuma ya san cewa akwai shi ba ya to ai ana yi to dan kowa yana yi kai ma sai ka yi sai ka kiyaye sai ka kiyaye saboda haka ma ake sallallahu alaihi wasallam yana kyamatar duk inda ya ga abu na salibi kuma yana goge shin jina na shi Allah ya kara masa wa yakrahu lubsul urzi wal khuff qa'iman malaki makaruni ne lubsul urzi udri lubsul udri sanya al uzri wato abin nan kenan eh, kwarjalli ko wando wal kuffi da kuma takalmi ko kuffi ka'iman a tsaye wa kura makruhi ne lubsul uzri wal kuffi qa'iman sanya wando ko kuma kwarjalle a tsaye kadaka iltisaqu thnayn uryan bi markadi haka mutum biyu su kwanta a cikin mayafi daya haramun ne haramun wannan kuma makruhi ne sanya wando ko kuma takalmi ka'iman akwai hadisi akai hadisin da imamu al tirmizi ya rawaito da wasu malamai amma imamu al tirmidhi ya nuna rashin ingancin hadisin ce kilal hadisai ne la'isha bayan ya ka hadisi biyu akan hadisi da ya na na'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yanta ilar rajuru kadim manzan Allah ya hana sallallahu alaihi wasallama mutum ya sanya takalmi a tsaye sai ya ce hadisi biyu ya kai duk ba su inganta ba imamu ahmad da aka tambaye shi game da hadisin sai ya ce la yasbut fihi shay babu hadisi akai to amma malamai suna kawo cikin ladubban sanya tufafi watakila idan irin wandan su ne na mutanen da su ba su da matsala tun da ya yake eh abin nan me ake ta da shi buhi wannan in ma a sama yake zai iya sanya ba a tsaye a kasa amma yanzu wannan mutan zamani ba musamman na matasa in za a ta a tsaye ya eh ai sai ya sai dungura saboda a'a kyale wannan ko ba mai leda ba nomar je wannan da ake na zamani za ka saka wanduna duk wanda ya san wannan zamani in kana tsaye kace ka saka to sai ka yi takatsantsa in ba haka ba kafin ka nutsu ka saka ka iya sai ka kibe ko ba haka ba to kaga ko dan wannan ladabi ne na sanya tufafi in za ka sanya wando ka yi ne ka zauna sai ka saka cikin nutsuwa haka kuma takalmi takalmi ana nufin sautiki ko kofi wanda sai yi ne sai yi dabaru yi wane ne wane ne to kaga in ka sunkuya kana kokarin sawa in ya gagara sai ya yayi ne sai ya kife to kuma me kaga eh, zai iya zaka yi to wannan ladabi ne sanya tufafi cewa in ka sa ka sa ne a zaune in za ka saka musamman in tufafin yana buƙatar kulawa da cewa irin tufafi na zamani sai an abin nan to wannan ladabi ne da malami suke ambatowa duk da cewa hadisi bai inganta a kai ba amma dai ana ambatowa cikin tafai cikin ladubban sa tufafi in zaka sa takalmi ko wando ka sa shi ami a zaune domin lafiyar kama domin lafiyar kama in kuma ka sa tsayin ai ruwanka in ka kifa ma dai kai ne ai ko ba haka tunda ladabi ne wanda yake ba zai cutar ba hakan ya fi daidai hakan ya fi aminci ya fi aminci to sannan sai ce kaza kal tisaqu sunay uryan bin markadi haramun ne mutum biyu su kwanta cikin mayafi guda daya wannan kuma ya zo a cikin hadisi wannan ah, ingantacce ne hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa muru auladakum bis salati sab'in ko mace yara su sallah in sun kai shekara bakwai ko mace ayan ku su sallah in sun kai shekara bakwai wa mu alaiha li ashr in sun kai goma ba ta sallah ku ladabtar da su sai ce wa farriqu bainahum ba mazaji in sun kai shekara goma a raba mutu? makwanci a raba mutu? makwanci ma'ana kowa ya zanto yana da mayafinsa kar a hada su a cikin mayafi daya kowa ya kwanta a wai mahallinsa ko kuma da mayafinsa daban kar a hada su waje guda an gane ko saboda ladabi na musulunci kowa ya san alfarmar cewa ya tsaya da kansa ba a so mutum a rika cudanya ko mata ko maza to bare kuma jinsi in ya sha bamban dama wannan wajibi ne a raba maza da mata ba za a kwantar da su waje guda wannan ladabi ne da maza Allah sallallahu alaihi ya koyar da musulmi sanya yara su yi sallah tun shekara bakwai in suka kai goma ba sa sallah a yi ladabtar da su a tilasta su yi sallah sannan kuma a raba makwancinsu saboda haka baya daga cikin ladabi na na makwanci ya zamo a mutum biyu idan yara kanana an ce a raba makwancinsu ina ga manya ina ga manya ina ga manya kaga min babi aula min babi aula a ce a hana manya kwanciya a cikin shimfuna guda ɗaya in an hana yara kanana manya abin ya fi illa ga manya saboda haka ba daidai ba ne a ce mutum biyu su kwanta cikin shimfuna guda ɗaya وثنتين وافرق في المضاجع بينهم وثنتين su biyu في المضاجع بينهم mazaji كانت ka raba su a makwanci walau ikhwatun min ba'di ashrin tusaddadi koda ƴan nufin daban wanda ba ƴan uwa ba daban da daban uwa ne da kane dan uwansa ba za a hada su waje guda a cikin shimfiɗa ɗaya ba an gane ko an hana wannan in kai haka to saddadi ma da yake kai daidai in kai haka walau ikhwatu min ba'di ashir ko da ƴan uwani ne in dai suka kai shekara goma kada a bari su kwanta makwanci guda in kai haka to saddadi kai abin da yake na daidai kai abin da yake na daidai wa qul fi intiba'in to ya kawo magana ɗaya akan ladabi na makwanci sai yace wa qul yake in fi intibahin wa tabahi wa fil mata ka rika fada wa qul filti in ka farka da safiya wasu bani wa mata da safe da kuma yammaci wa naumin in ka zo kwanciya kuma ka faɗa minan marwiyi ma shi ta tahtali daga abin da aka rawaito daga annabi sallallahu na addu'a na addu'a yana magana akan addu'a ta safiya da mareke wa kul fil tibahin was sabahi wa fil masa ka kiyaye addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu tafiya da maraice wa naumin da lokacin kwanciyar bacci min almarwi abinda aka rawaito na addu'a ka kiyaye ma ta. kuma addu'o'in suna da yawa addu'o'in suna da yawa amma ka zaɓi wanda zaka iya ta hatta dai in kai haka kai daidai ka shirya wannan matsala yana magana akan addu'o'in da ake yi na tafiya da maraice wataƙila wani ya ɗauka cewa duk sai an yi su duka da safe duk sai an yi su da yamma a ba haka bane zaka dauki wani shashi kai wani lokaci wani lokaci kuma kai wani shashi mana ba zaka iya duba a lokaci guda kuma yau da goban kana zaka iya gajiyawa zaka iya addu'o'in da ake safiya da maraice in kace zaka wani lokaci ba zaka iya ba to sai ka zabi wanda zaka iya kai gobe kuma ka zabi wanda zaka iya ya zamo dai kana kana nau'antawa yau kai wannan gobe kai wancan yau kai wannan gobe kai wancan shi yasa yake mashi ta tahtaji ka dauki wanda kake so kai amma dai kar ya zanto ka wayi gari kai mareke ba tare da kai addu'a ba da ake yi addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma ya tar akai cewa duk wanda ya wayi gari ya wannan addu'o'i an kai mareke ka wannan addu'o'i ma'ana bayan sallar asuba da kuma bayan sallar la'asar ko magariba malamai suna cewa addu'o'in safiya da mariti ana yi ne bayan sallar asuba da kuma bayan sallar la'asar amma in ka yi bayan la'asar ba sai kai bayan magariba sai kai bayan magariba almuhim kar ka bari safiya da ba ka yi addu'a ba zikiri da ake na safiya da mariti fa bi sabarin in kunta aw hadrin fala tad'u wirdan fala tad'u wirda khairin qad ruwi an muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa bi sabarin wannan addu'o'i da ake yi na tafiya da mai ce wannan zikirin in kunta in kana halin tafiya au hadari ko kana zaman gida Bala ta da, wir da khairin karka bar wurin na alkhairi karka bar wurin na alkhairi me wurin yan uwa malam me wurin eh, alwirdu a ah, ka san wuridi kai ka san ka taba jin wuridi to me shi ha ban na ko na na abinda mutum ya mai da shi bangare da yake bauta da shi ko karatun ƙur'ani ko wani zikiri ya ba ya musamman ya sanya mai lokaci musamman ya sanya mai lokaci kamar bayan asibari ko bayan la'asar ko wani mai cikin dare ya sanya ko sallah ya zama yana yin sallah raka'a kaza ya mai da ita wurin sa abin da ya sabon wa kansa yi na ibada ya lazamci wannan ibada an gane ko to shine malaki fa kai sabarin in kunta au hadrin ko kana halin tafiya ko kana halin zaman gida fala tad'a wadda khairin kar ka bar wannan zikirai da ake na alkhairi wuri na alheri ka sabon wa kanka yin waɗannan addu'o'i Kaduru ya Muhammad an rawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yana kiyaye waɗannan addu'o'i yana yin su sannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba ya koyar wa sahabbai ga hadisin na aliyu na Abi Talib Allah ya kara masa yadda lokacin da nana Fatima ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta samu ma'aiki ba ta gaya wa matan gidan cewa na zo ne na ji an kawo bayi mu ma a bamu wadda za ta taimaka min da aikin gida saboda na Fatima ita ke yin ayyukan gida kuma kaga aikin gida yana da yawa wani lokaci za a yi abin da tebu ruwa za a yi abinci za a yi kaza a yi kaza to annabi asam da ya dawo sai haka gaya mata to bai je gidan nana Fatima ba sai cikin dare har lokacin matar rigaya sun kwanta da ya je sai ya ce musu kuna so in gaya muku abin da ya fi wannan alheri hadimin da kuka nema ita da mai gidan sai na alheri sai yace idan kun kwanta ku yi addu'a ku yi tasbihi 33 ku yi tahmidi 33 ku yi takbiri 34 a wata riwaya ko da uku ma'ana dai haka ya gaya musu yin wannan zikiri sau ɗari sai yake wannan ya fi muku hadimi da za a baku ya fi alheri fiye da a baka hadimi to sai aka tambayi sai na aliyu aka ce wannan addu'ar ya ce tun da aka faɗa min ita ban taɓa bari ba hmm. ta ranar da ma'aike gaya mu ban taɓa barin ta ba sai aka ce har lokacin da aka yi yakin fina wato lokacin da yaki cabe tsakanin mutanen sham da mutanen kofa karkashin jinare aka yi ta yaƙi mai tsanani har lokacin ya ce har wannan cikin yaƙin ban taɓa barin wannan addu'a ban taɓa bari wannan tasbihi tun da manzo Allah ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam ban taɓa bari ba to kaga saboda an gaya masa wannan ya fi masa alkhairi fiye da duk abin da zai nema na abin duniya saboda haka yana da kyau ka rike wani wani waɗannan zikirai ka dage wajen yin karkayi katala karka sakaci ya fi maka alkhairi ko a halin tafiya ko a halin zaman gida wa yahsunu 'inda an-nawmi nafdhi firashihi wa nawmun 'ala al-yumna wa kahlin bi ithmihi yace wa yahsunu yana da kyau inda an in ka zo kwanciyar barci na nafzi shi ka kakkade shimfudarka. ka kade shimfudarka. mana ka kade shimfudarka mana abinda aka shimfuda wajen makwanci kar ka zo kawai kana zuwa ka shiga ka kwanta sai ka yi ne sai ka kade makwancin in kuma kana da wani abin nan kamar mayafi ko wani abu ka kade da shi ya zamo ka tabbatar cewa babu wani abin da zai cutar da kai a ciki wa nawmun ala al-yumna in zaka kwanta bacci ka kwanta a bangaren ka na dama wa kahlin in za kwanta bacci ka sanya abin nan kwalli bi ismidi na ismid zai maka amfani duwa jumalan kuma duk wannan akwai hadisi akai hadisin kade shimfida ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan awa ahadukum ila firashi idan ɗayan ku ya zo makwanci falyanfur firashahu ya kade makwancinsa bi dakhilati izari da gefan wato eh, kwarjallarsa da mayafinsa ya kade fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi bai san me ya shiga shimfidar ba tunda shimfida in ka zo kwanciya an gyara an tafi an bari akwai kware akwai kunama akwai wane ne in ka zo ka shiga wata kila zai ne zai cutar da kai sauraka ladabi ne da addini ya koyar hatta abin da yake na ma'ana personal safety naka abin da zai kare maka lafiyarka bayan magana ake ta ka dauka addini abin nan iya sallah da zikiri da azumi a hatta rayuwar ka ji addini yanzu ga addini ya koya maka kula da lafiyarka kuma mun karanta a babin cin abinci wa in ka ci abinci ka wanke hannunka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ci abinci ko ya ta mai mai ko bai wanke hannunsa ba in wani abu ya same shi shi ya jiyo haka hadisi saboda in ka bar maiko a hannunka musamman a ƙauye ko a mutanen da dole akwai ne akwai ƙwari ko yanzu ma muna da ferari in ya jiyo a maiko zai zo ya kuma ka san dai watakila baka san me yake bakinsa ba zai iya cizon ka wani cizon ya zama maka dabi ne zai cutar da kai ya kashe rai ma ko ba zai yi ba ko bera ga shi nan ko ina ina yau to ka duba aka ce ka wanke hannunka tarbiyya ce da ladabi na addini dan kada wani abu ya cutar da kai haka in ka zo kwanciyar bacci sannan kwanciya alal yumna akan damaci wannan yazo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza ataita masja'aka in ka zo makwancinka fatawadda wudu'aka lis-salah kai alwala irin ta sallah thumma taji' ala shiqqikal ayman sannan ka kwanta a barinka na dama wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito malamai sun tattauna cewa me hikimar sai a kwanta a barin dama suka ce ai a lafiyance ma ya bi kwanciya ma'ana a gefe in ka gaji ba da ji ka dawo ɗaya bayan amma din za a kwanta sau zuciyarka tana ɗaya bayan an gane ku kuma ba a so a kwanta akan ciki an hana wannan manzo Allah ta ake ta wannan kwanciya ce ta yan wuta gudun ta ke amma ba ji kwanta akan bayan ka sai dai an fi so ka kwanta a ka haka manzo Allah ya umarni sallallahu alaihi wasallam sannan sanya kwalli ismidi ya zo a cikin hadisi shi ma da imamu Ahmad ya rawaito manzo Allah yake wa inna khayra abin nan khayra kulikum ku abin nan akhalikum al-ismi mafi kyau na abin da za ku sanya na kwalli shine ismi wato wani kwalli nau'i na kwalli shi kuma a malamai sun ce yana da fa'ida ta lafiya ga ido haka malamai suka ambata mana dai waɗannan abubuwa ne da ya kamata a kula a yayin kwanciya wasir hafiyar malai ce in za ka yi tafiya ka yi tafiya hafiyar au haziyan ko ba takalmi ko da takalmi kai tafiya hafiyan ba takalmi au hadiyan ko da takalmi wamshi kai tafiya a kasa war ka hau abin hawa duk ba laifi ba aini bane kar ka ga mutum yana tafiya ba takalmi kai ta masa fada a ba wani damuwa me a ciki ba laifi ka tafiya takalmi ma ba laifi wamshi kai tafiya a kasa maana ka taka da kafafunka ba laifi warkaban in kana da abin hawa ka hau abin hawa dukkanin shi babu laifi sai ya ce ta ba'adat wa shaushin wala ta ta'awwadi ya faɗa maka hikima ta yin wannan cewa ta ba'adat ka zamo kamar mutanen ma'addu al-ma'ad wata kabila ce ta larabawa shine ta ma'adat ka zamo irin ma'addu al-ma'addu kabila ce ta larabawa me yasa aka ambaci ma'addu yace saboda wata kabila ce wacce suke da wato suke da rayuwa mai kaushi suke da rayuwa ne mai kaushi su ba su wannan kabilar ba a san su da yawan san ni'ima ba kabilar ma'addu ma'addu kabila ce da ake jinginawa zuwa ga kakan larabawa ma'addu abul arab ake cewa da shi wata kabila ce ta larabawa su an san su da cewa su su kullun kaushi ce ba ta yawan ni'imtuwa da ni masu. an gane ko ba sai a ri sunan wa'annan sai ce ka zama kamar su wato wani wata rana kai tafiya ko da daga nan zuwa nan ne ba takalmi ko ba aka ba ka san mutane tun da ni'ima ta yawa wani lokaci in ba in ba baka sa zance ya zan ka sa takalmi ba sa ta ai ba komai ko ai ba komai a ganka ka dan taka zuwa dan wani waje babu takalmi dan dai wani wani lokaci haka wani lokaci kai tafiya takalmi ko ba haka ba wani lokaci kana da abin hawa zaka dan je can kai abin nan ka tafi a kasa ko ba haka ba wani lokaci ka hawa abin hawa sai ce wa shaushin ka dan kausasa a rayuwa wala ta ta'awudi kar ka sabo wa kanka ni'ima kullum ya zama kai kullum rayuwarka ni'ima ce babur ya bace a'a wani lokaci ka dan canza kana da halin ka yi tafiya ka je za ka je wani shago ka yi sayayya ka je ka yi abin nan a kasa za ka ɗan yi wani abu ka taka haka ba takalmi kar ka ɗauka aibi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi tafiya ba takalmi ba kaskanci bane sallallahu alaihi wasallam yana tafiya babu takalmi wani lokaci wani lokaci kuma ya sa takalmi saboda ne ta rayuwa ba a so ka zama kullum ka mai da kanka cikin ni'ima kadai a'a ka dan saba da canja rayuwa abu ne mai kyau a ɗabi'a wannan ma yana rage wa mutum ne girman kai ko da Allah ya maka ni'imomi kaɗan rage kar ba sai an gani a ce kullum kana cikin ni'ima Ko na naka a'a kaɗan canja yace fa inna ibadallahi laysu bi nu'ami kuma ai da masu bayin Allah ba su damu da ni'ima da yawa ba ko irin bayin Allah na da amma ne yanzu kan da su ake rigimar ni'ima ko ba haka ba a ba laifi bane in ka samu ni'ima ka amfani da ita amma dai ka dan canja wani lokaci ba aibi bane in Allah ya maka ni'ima ka ka abin nan ka yi amfani da ni'imar da Allah ya maka ba a so Allah ya ma ni'ima ka nuna ji kamar baka gode wa Allah ba amma abin da ake nufi kar ka wuce gona da yayi wajen yawan wato abin nan taraf ko kuma taraffu shine jin daɗi da kuma abin nan abubuwa na ni'ima kadai an gane ko fa iyyaka wat tan'ima ma zayyiju hadi sannan kuma wa fa iyyaka yace ina gargadarka wat tan'ima kada ka ni'imta kanka ma azayyiju hadi tare da tufafin waɗanda suke sun yi jayayya da Allah sune wa kafirai kar ya zamo kana ya da su wajen sanya tufafi shine yake wa fa iyyaka wat tan'ima ma azayyiju hadi ka kiyaye kanka gabarin ni'ima da tufafin wanda suke sun yi jayayya da ubangiji sun ki yarda da kadaituwarsa suna yi masa wato juhudi shine wato yin godiya ga ni'imarsa domin duk wanda ya Allah godiya ta ni'imarsa to wani zai bauta wa Allah zai wa Allah biyayya to kada ka yi kamancece ne ya da tufafin waɗanda suke masu jayayya da Allah su ne ko da za ka yi ka sanya tufafi irin na musulmi irin na musulmi wannan matsala ta sanya tufafi na wayanda suke ba musulmi ba ba a so ya zamo kana ne kamanceceniya da su akan kamanceceniya da musulmi zaka tanda wasu a garuwa na musulmi amma kullum ta su irin wanda yake ba na waɗanda ba musulmi suke sanyawa in ka je garin su ba da yake ka sa irin tufafi amma a garin musulmi ka sa tufafi irin na musulmi wannan shine yafi daidai wannan shine yafi musamman tufafin da suka ke banta da shi wanda suka ke banta da shi akwai abin da eh, musulmi ba kasafai suke sanyawa na tubabi ba to karka yawaita sa irin wannan ko da za ka sa wani lokaci dan kaɗan ne amma karka sa irin tufafin da an ganka an ga irin tubabin wanda ba musulmi ba wa kun shakira lillahi warza bi qasmihi ka zamo mai godiya ga Allah warda bi qasmihi kai godiya ma'ana ka yarda da abin da Allah ya kasa maka na arziki tusab Allah zai baka lada wa tuzad rizqan wa izama husadi kuma Allah zai ƙara maka tuzan ni'imarsa in yi godiya riskan, mana zai ƙara maka da arziki saboda Allah ya ce me wayin ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum in kai godiyar Allah Allah zai ƙara maka daga ni'imarsa tuzab zai baka lada wa tuzad riskan zai ƙara maka arziki wa irghama husadi kuma Allah zai kare ka daga ma'asada in kane wa Allah godiya in kane wa Allah godiya daga cikin godiyar Allah ne in Allah ya baka ka kayi abin da za ka kawar da wato hasadar masu hasada shi ne ka yi kyauta ka yi sadaka ka yi alheri saboda haka sai ne sai ya zama irgham mustali ma'ana masu hasada ba za su yi maka hasada ba kuma Allah zai kara maka daga daga daga ni'imarsa wa zai zailil mar'i lil ya ci gaba da bayanin ladubba na sanya tufafi yace wa atwalu zailil mar'i lil ka'bi mafi tsayin tufafin shine zai ma'ana abin da zai sauka na tufafin namiji almar lil zuwa idan sawu ake so a shari'a wan nisa su ko mata bilal uz bilal uz bilal uzri shibran aw in za sa tufafin su su ƙara da shibir shi ne ɗani ɗaya ko kuma zira'i ɗaya litazzaji su ƙara su a tufafinsu amma namiji kar tufafinsa ija ƙasa ya zamo iya daidai idan sawu zai sanya tufafi ne ce wa atwalu zailil Marji, mafi tsayin tufafin namiji zail yana nufin tufafin da zai sauka ƙasa shi ne zai tufafin da zai sauka ko wando ko riga ya ce ka'bi ya tsaya idan sawu shi ya fi shi ne shari'a ta yadda da shi wannisa mata kuwa bilal uzri shibran aw zira'an litazdad ta kara a tufafinta dani daya ko kuma zira'i daya kamar yadda zo a cikin hadisin na Ummu Salama Allah ya kara mata yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tufafin musulmi ko tufafin mutum zuwa idan sawu ne sai ya to mata fa mu ma haka ne sai yace a'a za su shibran ma'ana su ƙara tsari ɗaya akan abin nan ta ce yin haka ne za a rika ganin kafafun mata ke za a ga kafa tun da idan sawu za a gami kafa sai yake su san su ƙara ɗani ɗaya shibran ta ce ai ɗani ɗaya ana tafiya watakila zai zai bayyana kabar ce sai yake to sa zira'i ɗaya ma'ana zira'i ɗayan abin nan ke su ƙara a kan tufafin kaga yi wannan biyar da za a yi bayan da kafa za ta yawa magana ake ta fitowa kafa Allah ga mutum suna ta kafan mata wai za ta iya fitowa za a gani suna so kafar su kanta fito ko ba haka amma wannan irin yadda su suka fahimci shari'a ke na cewa mace ana so ta yi ne ta kare kanta tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa mata yadda ya kamata su yi ma'ana sutura su rufe jikinsu lokacin da yake bayani tufafin namiji zuwa idan sawu ne ta ce to mata rasulullah in sun ya zamo tufafin idan sawu a za ga kafin su ne a so za su kara ɗani ɗaya ta ce ai ɗani ɗaya zai iya duk da hakan an motsa za a ga kafar sai ke to zira ɗaya ma'ana tufafin sai ya yi ne ya ja ƙasa to jan ƙasar zai yi tafiya akan zai yi taɓa najasa aka ce wadda in sun yi tafiya akan kasa wadda yake mai najisa in suka yi tafiya akan wadda mai tsarki to ta tafiyar da wannan najisa babu wani damuwa haka ake so mata su sa tufafi mai sutura wannan a musulunci ba musuluncin alkur'ani da korin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake ba haka ba to wani musulunci ne daban in dai alkur'ani ne Allah abin da ya bayyana kenan alkur'ani wala yudina zinatahunna kuma kamata ka su bayyana hadar wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin in za su sa tufafi su sa wato jilbabin shine ma'ana mayabin su ya rufe kirjinsu sannan ga kuma hadisi ya bayyana ma in za su sanya tufafin ya yi ya ƙara tsayi a ƙasa don ya rufe kafafun wa ashrafu malbusin ila nisfi saqihi sai ce amma wa ashrafi malbusin mafi wato daraja na sanya tufafin namiji ila nisfi saqihi zuwa rabin ƙaurinsa ne. wa mata ta kabin abin da ya wuce idan sawu kuwa fakra hannu wa sa'idi wannan abin ki ne kuma shari'a ta hana me yasa yace ashrafu malbusin mafi daraja na tufafin namiji ila nisfi saqihi zuwa rabin bauri ne saboda hadisin da manzo Allah ta Sarki ce izarul izaratul mu'min ila nisfi saqihi izaratu al mu'min yace tufafin mu'mini shine zuwa rabin bauri zuwa bauri kaga ya tuffanta ta mu'mini ko ba ka to amma idan mutum ya kai har zuwa idan sawu ma'ana inda bai wuce ba shi kenan babu zargi a kan amma yace ma asfala min fa min nar duk abin da ya wuce idan sawu to a wuta za a sanya shi a wuta za a sanya shi yana wuta inji manzon Allah salatan duk abin da ya wuce idan sawu yana wuta yana wuta shi wandan ne ko rigar a cikin wuta ko mai ita rigar a yi rigar ce za a sa a wuta wannan dama ba sai a sa ta yi kaga ba da damuwa amma kafar wanda isanya wannan tufafin ya dakata shi za a sanya a wuta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato suna cewa wasu malamai ai akwai hadisi da manzon Allah yace man jarra saubahu khuyala lam yanzur ila yawmil qiyamati wanda ya ja tufafinsa saboda girman kai Allah ba zai kalli kallo na rama abu ba kiyama suke cewa to abinda aka aka hana shine sa tufafi na alfa'ari khuyala yala na nuna isa da girman kai da takama to wani hadisin wanda yake man jarra saubahu ko ba haka ba sai suka ce ya kayyade wancan hadisin cewa an hana ne saboda girman kai amma in ba dan girman kai bane a iya sawa sai aka ce a'a ba haka bane wannan wata matsala ce daban cewa wanda ija ta babansa dan nuna takama da ita shi yake da wannan kubar abu me yasa saboda ai dalilai da yawa sun nuna hani zuwa ga ainihin tufafi ya wuce idan sawu domin ya ce ma asfala min alkafin wanda ya wuce idan sawu na wuta ne wannan kaga wannan daban wancan daban sannan kuma akwai dalilai da yawa da suka nuna banda waɗannan hadisan da suka nuna cewa hana sanya tufafi ya wuce idan sawu wato abu ne wanda shari'a ta hana daban sannan mutum ya sa tufafi na alfahari yana jan kasa na takama shi ma abu ne daban ba ɗaya ba da haka ba za a yi wa wancan hadisin kaiji da wannan ba ma'ana a ce ai duk wanda ya sa tufafi ya wuce idan sa dan girman kai shi haka na a'a wancan dan girman kai mas'ala daban ce me yasa saboda hadisan da suka hana tufafi ya wuce idan sawu suna nan masu zaman kansu banda hadisan hatta sahabbai sun nuna ne ainihin halin sun fahimci cewa hana wando ko riga ta wuce idan sawo hani ne wanda yake zaunan ne a shari'a shi yasa sai na Umar da ya ga wani matashi lokacin yana kwance yana jiya lokacin da aka yi masa rauni zai mutu kenan yana jiya ta mutuwa yana kwance fa yana jiya sai wani matashi ya zo gai da shi zai fita yana kwance shi a kira wannan matashi a kira shi yace ka yana jan kasa ka tsage ka shi ya bi maka sansa ya fi kuma tsoron Allah ya hana shi wannan a lokacin da yake kwance yana jiyar mutuwa sannan sai na bakar lokacin da aka faɗi wannan sai ce ya rasulullah ni kwarjalle na yana zamewa ina dage shi sai ce ai kai baka cikin wanda suke aikata ba ku yala don girman kai kai ba za ka yi don girman kai ba kaga yana ne kenan yana zamewa yana dagawa kuma tufafin ma'ana saboda yanayin ɗabi'ar jiki ya ɗaure amma duk da haka yana karkace yana zamewa sai ce a'a kaga ashe yana yin ne yana dagewa yana dagewa da dalilin da yawa da malamai suka kawo na cewa mas'alar cewa eh, tufafi ya wuce idan sawu wannan abu ne wanda yake mai zaman kanshi mas'alar ya sanya tufafi na takama da kuma nuna isa ya dakata wannan ma abu ne mai zaman kanshi amma abin da yafi maslaha shine ka nema wa kanka lafiya ka sa tufafi iya idan sawu shikenan ka fita daga wannan cewa eh, menene hukunci na wanda tufafin sai ya dakata wasu ce abin nan ne sai ya zamo dan girman kai shine za a zai shiga wuta ko wani ne a'a ka bar wannan shi zai maka alkhairi da zaman lafiya Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da ke karantawa saboda lokaci zamu dakata nan insha Allah ta'ala sai a darasi na mu karanta wannan fasalin kuma muna addu'a muna tawassuli da sunan Allah mafi kyawu da tsohon sa madaukaka Allah tabaraka wa ta'ala ya aminta da mu ya zauna da mu lafiya ya yi mana dukkan wata fitina Allah ta'ala ya yi mana dukkan fitina ya zauna da mu lafiya a garuruwan mu Allah ta'ala ya kare addinin sa ya kare mana imanin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum